Gwamnatin jihar Filato ta ce ta gano wata hanya babba na magance matsalar tsaro ita ce shigar da al'umma duka a harkokin tsaro. Gwamnan jihar Filato Simon lalon ya ce bayan taron gwamnonin shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya da suka gudanar a lafiya fadar jihar Nasarawa sun gano cewa aiwatar da shirin ba masu ruwa da tsaki a yankuna hurumin tabbatar da tsaro da suka yi wa lakabin community policing zai taimaka gaya wajen ba kowa damar sa ido a harkar tsaro. Ya kamata mu mu ba da misali zaman lafiya kuma dalilin wannan mitin wa'yansu wanda suke daji suna garkuwa da mutane sun fito sun ce to saboda wannan mitin mu fa mun ga abin da muke yi ba abu mai kyau ba ne amma bari mu yi sulhu da gwamnati mu za mu bar wayannan abubuwan muka gaya musu mika kayan yakin da kuke da shi idan mutum ya yaka ba kudi za mu bashi ba mun yadda za ku bar wannan abun amma za a koya muku wani sana'a ana kan tattaunawa za su koma don sun ce suna da yawa daji mu ce to duk da haka za mu ba da lokaci mu yi kokari mu nemi wayan inda za a magance wannan abu A taron masu ruwa da tsaki da gwamnatin jihar Filato ta kira kan batun tsaro a Laraban nan, gwamna Samun Lalon ya bayyana cewa gwamnati za ta farfado da ayyukan rundunar tsaron jihar ta Operation Rainbow da 'yan sintiri da 'yan sa kai masu ba da bayanan sirri da na'urar da ke fargar da hukumomi da zarar an samu alamun tashin hankali. Alhaji Ibrahim Yakubu Iro da ke zama daraktan kungiyar Fulani da ke hankorin zaman lafiya da adalci a Najeriya, ya ce zaman tattaunawa da shigar da al'umma a harkokin tsaro zai taimaka wajen samar da zaman lafiya. Dama a tarihin a sasanta mutane ɗaukan bindiga bai kawo solution a kan rigima irin wa'annan abubuwa ana zaunawa ne a teburi a sasanta yau in kika duba zainab tun da aka fara wa'annan rigingimu a najeriya yau boko haram tana da shekara nawa an magance ta babu so ni a tawa shawarar shine wallahi a zauna da wa'annan mutane a tattauna da su a ji menene manufansu me suke bukata to wani lokaci ma mutanen da kila za a ce ba a ganin su ne ta yaya za a same su ko su kawo kansu har a yi sulhu da su irin wa'annan mutanen ai daga kauyuka suke kuma a wurin suke suke suke rayuwa suke tashi su yi wayannan abubuwa idan aka je har kauye aka stepping wannan guidance and counselor din to in Allah ya mun hada mun hada da malamai na addini muka shiga kauyuka ana wa'azi ana nemo wa'annan mutane ana zauna da su to zai ina tabbatar maki da izinin Allah za mu samu saukin wa'annan abubuwa shugaban kungiyar matasan aten na ƙasa son muru ya ce la'akari da karancin jami'an tsaro a ƙasa ya zama dole gwamnati ta haɗa kan al'umma don samar da tsaro kwanakin baya muna da abin da ake kira operation rainbow a plateau ya je ya sanyi akwai youth kuma da suna tafiya ba aikin yi idan gwamnatin za su tashi su yi wannan abun muna goyon bayan su dari bisa dari. A cewar Sheikh Abubakar Alfulatiyu, tilas ne jami'an tsaron Najeriya su jajirce bisa kan aikinsu na tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu. a harkokin akwai sake kwanan nan muka sami labari a damaturu helkwata na state boko haram suka zo su mutum talatin amma wai suka yi fada da soja awa hudu wannan magana hankali ba zai iya karba ba. Shi ko rabaran Stephen Fanya Baba ya ce a yi hatara wajen yin ahuwa wa 'yan ta'adda. Bai kamata a ce wai an kama mutane wai wai sun tuba sana'a sake su ba. har ma akwai labarbaruwan lokaci ce ma kamar ma akan ɗauke su a cikin sojoji na Najeriya. To a irin wannan ana kan karfafa bala'i ne kawai a wannan kasan in ba Ubangiji Allah kawai ya ji tosayin ba. Taron na masu ruwa da tsaki dai ya duba yadda hukumomin tsaron gwamnati da suka hada da 'yan sanda runduna da ke wanzar da zaman lafiya ta Operation Safe Haven, Civil Defense da sauran sassan tsaro za su haɗa gwiwa da jama'a wajen tsaron rayukan jama'a da dukiyoyinsu a birni da karkaran jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.